Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke kawo mai sauraro wasu muhimman labarai da suka dace da sani. Cikin wannan shirin za mu ji halin da ake ciki da mutumin nan da ya kai harin ta'addanci a Paris cikin shekara ta 2015. za kuma mu taɓo ziyarar da shugaban Najeriya ya kai jihar Nasarawa da kuma rigingimin cikin jam'iyyar da ke mulkin a Najeriya wato APC. Sannan mu tafi ƙasar jamhuriyar Nijar inda aka yi taron shugabannin ƙungiyar G5 na ƙasashen yankin Sahel kenan da ke yakar ta'addanci a wannan yanki. Saboda haka sai a yi sauraro lafiya. To madalla daga Belgium da ke Turai za mu ɗauko wannan shiri kasancewar farkon makon nan mai ƙarewa ne Salah Abdulsalam ɗaya daga cikin maharin nan na birnin Paris cikin shekara ta 2015 aka gurfanar da shi. An dai tsaurara matakan tsaro a duk faɗin ƙasar Belgium a daidai lokacin da ya gurfana a gaban kotu da ke birnin Brussels a Litinin da ta gabata. An ɗauke shi ne cikin tsauraran matakan tsaro daga wani gidan kurkuku da ke Faransa zuwa Belgium. Ana tuhumarsa da yunkurin kashe jami'an tsaro da kuma mallakar makamai ba bisa ka'ida ba. Ka dai rahoton da Nura Ado Suleiman ya haɗa mana. Sala Abdulsalam wanda yake cewa ofan kan tambayoyin da alkalin kotun ta Belgium ke masa ya jaddada cewa shirin nasa ba wai yana nufin shi mai laifi ba ne, ya yi hakan ne don tsare kansa. domin ba a yi wa musulmai adalci a duk lokacin da ire-iren kotunan suke yi musu shari'a sai dai musulman su fuskanci kaskanci da kuma rashin tausayi. Abdulsalam wanda tun a watan Maris na shekarar 2016 yake amsa tambayoyin kotu a kashin farko na shari'ar tasa da ta fara saurara. Ya buƙaci masu bincike da su gabatar da cikakkun shaidu na zargin da ake masa ba wai biyan buƙatun san rai na wasu mutane kalilan ba. Masu gabatar da ƙara a Faransa na zargin Abdulsalam da bayar da gagarumar gudunmawa a hare-haren Paris da 'yan bindiga da kuma 'yan kunar bakin wake suka kai kan gidajen abinci filin wasan ƙwallon kafa da kuma mashaya inda suka hallaka mutane 130. To sai dai shari'ar da kotun ta Brussels ke masa bata shafi hare-haren na Paris ba, ana gudanar da shari'ar ce kan musayar wutar da ya yi da jami'an tsaron Belgium a lokacin da suka yi yunkurin kama shi. Sai dai kuma masu gabatar da ƙara a Faransa sun buƙaci ɗaurin shekaru hudu gidan maza kan Jawad Ben Daud mutumin da ake zargi da ba da mafaka ko masauki ga mutanen da suka kai harin Paris ɗin. Ga wannan rahoto da Abdulkarim Ibrahim shakal ya haɗa mana. Tuhumar da ake yi wa Jawad bin Dawud na ɗauke ni da ɗaurin shekaru shida a gidan yari, amma masu gabatar da ƙara sun buƙaci rage shekarun saboda abin da suka kira rashin isassun shaidu da ke nuna cewar ya san mutanen da ya baiwa wurin zama masu shirin kai hari ne. Mai gabatar da ƙara ya kuma buƙaci a ɗaurin Muhammad Suma saboda samunsa da laifin shiga tsakanin ɓangarorin biyu shekaru hudu a gidan yari mai gabatar da karar ya ce ana tuhumar mutanen ne da laifin aje masu laifi amma ba 'yan ta'adda ba wannan da ita ce shari'a ta farko dangane da abin da ya shafi harin na birnin fari yanzu sai mu leƙa ƙasar iraki inda hukumomin ƙasar suka fitar da jerin sunayen wasu mutane da suka bayyana a matsayin 'yan ta'adda da ake nema ruwa a jallo kuma cikinsu har akwai madugun ƙungiyar is masu ikirarin jihadi da ƙarfin tsiya wato abubakar al da kuma wasu mataimakansa Ga wannan rahoto da Abubakar Isa dago ya haɗa mana. Wannan dai shine karo na biyu cikin mako guda da hukumin Iraƙin ke fitar da sunayen waɗanda take neman ido a rufe, wanda galibin su mambobin ƙungiyar IS ne da Alka'ida da kuma rusasshiyar jam'iyyar bath ta tsohon shugaban ƙasar marigayi Saddam husaini. Daga cikin sunayen dai akwai sunan shugaban ƙungiyar IS Abubakar Albagadadi, wanda ainihin sunansa shine Ibrahim Awad Ibrahim Albadari Al-Samarai. da kuma mataimakinsa Abdulrahman Alkaduli wanda aka fi sai da Abu Ala Al-Afari. Akwai dai sunayen 'yan usulin ƙasar Iraki bakwai sai kuma 'yan usulin Saudiya biyu da kuma wasu daga ƙasashen Jordan, Yemen da kuma Qatar. Hukumomin Iraƙin dai na zargin su ne da laifukan ɗaukar nauyin mayakan jihadi da kuma faɗa a ƙasar Afghanistan. ko da a ranar lahadi ma hukumomin kasar sun fidda sunayen mutane 60 da suka bayyana a matsayin 'yan ta'adda kuma daga cikinsu an ga sunan 'yar tsohon shugaban kasar marigayi saddam hussein wato ragad wadda ke zaune a makwabciyar kasar jordan yanzu haka dai akwai akalla mutane fiye da dubu hudu da suka haɗar da 'yan asulin kasar ta iraki da na kasashen waje da gwamnatin kasar ke tsare da su a gidajen yari daban-daban yanzu za mu sake bin abubakar isa ɗan dago ya kai mu amurka inda bisa dukkan alamu mu Amurkawa sun juya baya ga shirin shugaban kasar Donald Trump na karban bakuncin gagarumin fareti da kuma atisayen sojan kasar. Majiyoyin soji da na fadar gwamnatin Amurka ta White House sun tabbatar da cewa tuni komai ya kammala don fara wannan gagarumin faretin sojin, ko da dai ba a sanya takamaiman ranar somawa ba. To amma daga bangaren jam'iyyar adawa ta Democrat suna kallon manufar da wani sha'ani irin na wawaye mai kama da fara kaddamar da mulkin mulka'u kan Amurkawa. sai dai kuma sanata lansley graham na jam'iyyar republican ta shugaba donald trump ya ce manufa ce mai kyau kuma a bar a tun da ba ta kama da irin ta tsohuwar tarayyar soviet ba ana da irin wannan bukukuwan faretin soji tare da baje kolin kayan yaƙi a biranen paris moscow da pinyon a duk shekara to amma rabon da a yi shi a amurka tun shekara 1991 bayan kammala yaƙin gulf inda tankunan yaƙi da makaman nukiliya suka kewaya birnin washington dc Da dukkanin alamu dai ziyarar da shugaba Trump ya kai Paris a watan Yulin 2017 ce ta dasa masa sha'ar gudanar da bikin faretin sojin da atisayen bayan da ya karbi gaisuwa daga dakarun kasar Faransa da suka haɗar da mahaya da wakai da na ƙasa da kuma wani nau'in wasa mai ƙawatarwa da sojin saman Faransa suka yi da jiragen yaƙi. A gaida Wokar Isa ɗan dago kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai mu tafi ƙasar jamhuriyar Nijar inda aka yi taron shugabannin ƙasashen da suka kafa ƙungiyar G5 Sahel domin yaƙi da 'yan ta'adda. kamar yadda za a ji daga wakiliyarmu kubra illo taron ya sami halarcin shugabannin ƙasashen burkina faso chadi mali mauritaniya da kuma jamhuriyar nijar sannan sai ministan tsaro na ƙasar faransa florence pali Shugabannin ƙasashe biyar ne mambobin haɗin gwiwar ƙungiyar g Sahel suka hallara a wannan zaman taro na birnin Yamai. Shugabannin ƙasashen da suka hada da na ƙasar Mauritaniya, ƙasar Chadi, ƙasar Burkina Faso, ƙasar Mali da na jamhuriyar Nijar mai masabkin baƙi. Alhaji Isufu Muhammadu lokacin da yake jawabin buɗe wannan zaman taro yana mai cewa. Mesdames et messieurs, ce n'est certainement pas un fait de hasard idan har kasashen burkina faso chadi mali mauritania da kuma nijar sun haɗu wuri ɗaya domin kafa wannan kungiya ta g5 sahel wannan alama ce da ke tabbatar da cewa al'ummomin kasashen na da manufa ɗaya ko bayan ga haka kasancewarsu a cikin yanki ɗaya a yau waɗannan kasashe biyar na fuskantar ƙalubale iri ɗaya 5 euh, Ita ma ministan kasar Faranshi mai kula da jami'an tsaron soja Lokacin da take jawabi gun wannan zaman taro, ta fara da cewa. Wannan babban kokari ne idan a cikin shekara ɗaya kuka yi nasarar kafa ƙungiyar haɗin gwiwa domin yaƙi da ta'addanci da kuma masu safarar miyagun ƙwayoyi. Ayyukan da wannan runduna ta yi cikin gajeren lokaci na ƙara tabbatar da cewa dole ne a dama da ita a duk lamuran da suka shafi samar da tsaro a yankin Sahel. de la sécurité au Sahel. Kalamu Tari shi ne ministan tsaron ƙasar Nijar. A yau ɗin kuma za a samun damar a shirya ko a hudar da hulɗa wadda ke da kai tsakanin masu da shuni da mu 'yan jaizan sahel bisa ga abin da ya shahi eh, ta hiyar da eh, kashin kudin ko da sayan kaya na aiki. Wannan haɗakar ƙungiyar jaizan sahel ta samu karbuwa sosai a idanun duniya. in ji Ibrahim Yakubu, ministan harkokin wajen ƙasar Nijar. Wannan ƙungiyar ita da kanta ma bata yi shekara hudu ba cikakki. Kenan a cikin martaba da ta shi da mahimmanci da aka ba kungiyoyin kasashe ga tana cikin wadda ta samu karbuwa fiye da duk kungiyoyin da ka sani kenan ko da yanzu abin da muke nema fiye da miliyan 400 wannan na euro ba mu same su ba mun kusa kai gare su tunda yanzu mun samu miliyan 294 ita dai wannan kungiya za ta gudanar da wani babban zaman taron ta a birnin Brussels na kasar Belgium ranar 23 ga watan Fabrairu dinnan da muke ciki na shekarar 2018 idan Allah ya kai mu Kubra Ilo RFI Hausa. sai mu leƙa ƙasar afirka ta kudu inda ake ta tafka rikici game da batun neman shugaban ƙasar jacob zuma ya yi murabus saboda tulin laifuka da suka hada da cin hanci da rashawa da wasu abubuwan kunya Dudu Rahama ɗan siyasa ne a ƙasar Nijar da ke sa idanu kan siyasar ƙasashen Afirka kuma ga yadda ke kalla wannan al'amari. Ƙasar Afirka ta kudu ƙasa ce wadda ta kawo tarihi a cikin gwagwarmayar neman 'yanci. Ina daga cikin goyon bayan ba ma shi zuma ɗin ba. Duk wani shugaban Afirka wanda aka same shi a kan zalunci ya kasance an tsige shi ta kowace hanya wadda ta dace. Wasu akwai hanya wadda doka ta ba da tsaye a tsige shi. To wannan hanyoyin ya kamata a biya tsige shi idan an tabbatar da gaskiya kan abin da aka same Ya kamata ƙasashen Afirka daina barin shugabanni a a akan bisa mulki suna cutar matalakawa ba daidai ne mu a cikin a cikin tafiyar yadda muke gani a wannan zamani zamanin da yanzu duniya ta ci gaba cikin yanayin zirga-zirgar tafiyar duniya ta zama duniya ta zama kwakwalwa guda ta zama duniya zama gari guda mutane sai har yanzu suna aiki wancan na bayan na mulkin mallaka sai yayi yanzu sai kasar Najeriya mu dauko shirin daga jihar Nasarawa inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara cikin makon nan mai karewa Wakilinmu Muhammad Tasi'u Zakari ya haɗa mana rahoto game da wannan ziyara. Shugaba Muhammadu Buhari ya kawo wata ziyara a jihar Nasarawa kuma wannan ziyara ta zo ne a yayin da jama'an Najeriya ke kokawa game da halin kuncin rayuwa da kuma taɓarɓarewar sha'anin tsaro. To kowane albishir shugaba Buhari zai wa 'yan Najeriya. I want to assure the people of the North Central and indeed all Nigeria, federal government is working day and night to ensure peace and stability returns. Ina mai tabbatarwa da al'ummar da ke da zama a tsakiyar arewacin Najeriya da kuma sauran sassan ƙasar wannan cewa gwamnatin tarayya na aiki dare da rana domin tabbatar da tsaro saboda abu doka da oda ba za mu amince da munanan ayyuka na masu kawo hare a kan iyakoki ba to shin menene makasudin ziyarar da shugaba buhari ya kawo zuwa jihar nasarawa umar tanku almakura shine gwamnan jihar shugaban kasa muhammadu buhari iran gadi na musamman a jihar nasarawa da kuma ganin irin aikace-aikace da wannan jiha ta yi da kuma ya kaddamar da ababai wanda jihar nan ta yi wanda zai ci da ƙasa gaba abubuwa ne wanda suke da ma'ana da irin aƙida wanda aka san a muhammadu buhari da shi aƙidan ko ita ce ta tausayin talakawa ta tallafa ma waɗanda gajiyayyu ne ko suka gaza ko na ƙasa ko talauci ko kuma da kuma abubuwa da suka shafi tsaro da kiwon lafiya da kuma samo ma mutane aiki Muhammad Tasu Zakari a lafiya da ke jihar Nasarawa RFI Hausa. Bayan wannan ziyara da Muhammadu Buhari ya kai jihar Nasarawa ne, kwana ɗaya rak ya fara aiwatar da alkawuran da ya yi inda aka sanar da tura dakaru jihohin da ake samun rigingimun makiyaya da manoma wato kamar su benue taraba da kuma jihar nasarawan ga wakilinmu da ke fadar shugaban kasar muhammad kabiru yusuf da rahoton da ya haɗa mana yankin arewa maso yammaci da na arewa ta tsakiya ne dai matsalolin da suka shafi sace-sacen al'umma suka fi yin kamari yayin da matsalar fashi da makami ta fi karfi akan hanyar abuja zuwa da kwaja ta jihar kogi sai kuma wa uba rikicin da a kafa dokar hana kiwo ta haifar a jihohin benue da taraba lamarin da ya lakume rayukan fulani dan kabilar tibi da dama duk wani mataki irin sojin za ta dauka dangane da kare haƙƙin dan adam a wannan shiri nasu brigadier janar sani huka sheka shine kakakin rundunar sojin ta kasa akwai matakai da aka dauka na ɗaya akwai hanyoyin jin kai kamar yadda aka saba yadda za a kawo ɗauki ga al'umma sannan bugu da ƙari akwai jami'ai waɗanda suke kula da haƙƙin bil'adama na biyu sannan su waɗannan jami'ai suna nan suna aiki na kula da haƙƙin bil'adama wato human rights baya ga su kuma aiki ne ba wai kawai na soja ba ana tuntuɓar su kansu mutanen da ake aiki domin su wato su al'ummar gari duk da cewa dai wasu na yabawa kan wannan mataki da gwamnati ta ɗauka amma ga wasu gwamnatin ta sota makara wajen dakile yaduwar wannan rikici da wasu ke neman shigar da siyasa a cikin sa musulman osman na ɗaya daga cikin waɗanda suke kallon cewa gwamnatin ta kusa makara wajen ɗaukan wannan mataki ganin yadda aka tafka asarar ɗaruruwan rayukan al'umma abun mai kyau ne amma eh, eh, ya zo late kamata sojoji eh, ya ji wuri kafin an kashe mutane kaji ko kafa dokar hana fulani kiwon da jihohin benue da talaba suka zartar ta jefa rayukan al'umma musamman ma dai fulani makiyaya da yan kabilar tibi wajen ɗaukar matakai na kai hari ko kuma na neman ɗaukan fansa tsakanin kabilar ta fulani da kuma samarin tibi a hannu guda da kuma kabilar ma da ke jihar talaba a daya hannun halin da yake neman rarraba kan 'yan kasar baya ga neman jefa tattalin arzikin kasar cikin wani hali mawuyaci muhammad kabir yusuf daga abuja arya hausa Batun fatara da kuma rikicin makiyaya da manoma dai su ne suka addabi ƙasar Najeriya a yanzu haka. Kuma suna daga cikin batutuwan da wasu ke ganin su ne manyan ƙalubale da ke gaban gwamnatin Muhammadu Buhari. A cewar Alhaji Ɗanladi Auyo, Sardaunan Auyo, ɗan siyasa daga jam'iyyar adawa ta pdp rashin warware waɗannan matsaloli alama ce da ke nuna gazawar jam'iyyar da ke mulki wato apc najeriya muna da tsayayyu wadda ya kamata a ce an tsaya mana wannan abubuwan da ake kashe wannan a kashe wannan a kama mutane da bindigogi ba a tabbatar musu da hakuncin da ya kamata a musu ba ni dan jihar jigawa ne kuma ina tabbatar maka da cewa muna samun matsala da manoma da makiyaya makiyaya za su shiga gonar gonarka su ci ma tumaki ko su ci maka masara jami'an tsaro dpo ne zai kirawo su kuma isa musu tara su biya wannan manomin ba tare da an kawo rikici ba to menene ya sa ba za a sa wannan a najeriya ba saboda haka doka da oda ta zama wani irin hali najeriya tana nema ta shiga wani hali amma alhaji a matsayinka na wanda ya fito daga jam'iyyar pdp kuna da bakin magana ku bayyana cewa wata gwamnatin ce ba ta bin doka saboda an san abin da kuka yi a kasar nan idan da a ce a wannan gwamnatin an samu fifikon abin da muka yi ko kuma an samu gyara fiye da abin da jam'iyyar PDP ta yi mu ba za mu ce komai ba kana nufin cewa abin da ake yi a yau bai fi nakun ba ina tabbatar maka da cewa a lokacin mu ko da ana faɗan fulani ba a irin wannan idan ana so a taimakawa 'yan arewacin najeriya muna da ƙasar noma abin da janar muhammadu buhari muke ɗaukwa zai yi 'ya'yanmu suna fitowa in millions su gama karatu ba su da aikin yi noma shi ya kamata mu riƙe saboda yawan jama'ar mu amma yau jama'iyyar apc ba ta kawo mana dam ko ɗaya cikin arewacin Najeriya domin a ga cewa an samu shakta dubu goma ko dubu ashirin yadda 'ya'yanmu za su samu aiki. To amma kamar makamin da gwamnati take amfani da shi a yau shine bunƙasa ɓangaren noma ta hanyar kaddamar da shirye-shiryen noma musamman na shinkafa da makamantansu kai kuma kana kushe wani. me ta kawo wani zancen tallafa wa manoma a noman da ake na shinkafa ana noma na shinkafa a bakalori ana noma a haɗe jama'are ana noma a kura ana noma tinkan jama'iyyar apc ta zo ake wannan noman talaka bai samu tallafin taki ba talaka bai samu a yashe marma wannan dam din da yi na shekara talatin arba'in domin wasu damadaman ƙasa ta cike na noma ba sa iya noma idan har wannan gwamnatin ta sa noma da gaske take yi taki ya mana arha manoma suna cikin kangi dan albashi bai sai dauki albashin da zai ce da shi ba ina tabbatar maka cewa babu wani dam da aka fito da shi sabo wadda za a ce yau manoma ko 'yan arewacin najeriya sun amfana wannan kushi wanne kuke fatan ku zo ku karɓi ragaman mulki a zaɓe mai zuwa ina tabbatar maka cewa idan da a ce jam'iyyar apc ta ɗora da akan abun ma da jam'iyyar pdp ta yi ba za mu nemi mulki a shekara ta 2019 ba amma ganin cewa akwai jajirtattu irin su alhaji sunan lamido wanda suka yi aiki lokacin da yake forin affairs minister wanda yi aiki a lokacin da ya zama gwamnan jihar jigawa idan za mu samu irin su to za a samu haɗin kan najeriya kuma za a tabbatar da cewa hukumar 'yan sanda ta ƙasa an tace ta an tabbatar da cewa jami'an tsaron Najeriya sun fi jami'an da suke ta'addanci a Najeriya me yasa ta'addancin nan yayi cin hanci da rashawa a gaida sardaunan auyo Alhaji ɗanladi auyo halin da ake ciki dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa wani kwamiti karkashin jagorancin ɗaya daga cikin iyayen jam'iyyar tasa wato bola ahmed tinubu domin sasanta dukkan rigingimu da ake samu cikin jam'iyyar a jihohin ƙasar da kuma ƙasa baki ɗaya a kan haka muka nemi jin tasirin wannan kwamiti daga bakin alhaji mai malabuni babban sakataren jam'iyyar da ke mulki apc eto eh wannan kwamiti kasan dama shi shugaban kasa yana da hurumi a ya ba da dama a cikin shugabannin jam'iyya a kasa musamman madattawan jam'iyya da ake ga mutuncinsu ake ga kimansu a kasa. su daidaita tsakanin 'ya'yan jam'iyya da suke da rigingimu a tsakaninsu. Ma'ana kenan wannan kwamiti zai sasanta rigingimu a jihohi da kuma ƙasa baki ɗaya. Eh duk inda ake da rigingimu na rashin fahimta tsakanin 'ya'yan jam'iyya dama akan yi haka. So shi ne shugaban kasa ya naɗa shi saboda a ga cewa an daidaita tsakanin duk inda ake da wannan rigingimu. Muna iya cewa aikin zai kunshi shawo kan 'ya'yan jam'iyya da suka sauya sheka zuwa wata jam'iyyar kenan? Eto eh, idan da ya fice ma idan ya ga zai iya dawo za a iya a sasanta da shi kuma ya dawo. ai shi idan aka ce sulhu sulhu ba a mata iyaka sulhu abu ne da ya shafi sai an samu saɓani sannan ake ake kaddamar da sulhu a gaida alhaji mai malabuni babban sakataren jam'iyyar da ke mulki a najeriya apc masu sauraron mu duka duka da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin injiniyan namu mustapha a dbc ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri